Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da mine ne duniya mine ne dadin duniya Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya muka kawo muku rahoto na musamman kan kwamiti da gwamnatin jihar Borno ta kafa domin bincike batun cin zarafin mata a gidan yari da aka yi tsare da su. Muka kuma alkawarta bibiya kan batutuwan da suka shafi ci zarafin mata da ake yayatawa. To sai dai baya ta haihu domin kuwa bayan wannan ne kuma muka sami labari cewa an kori wani babban jami'in sojan sama da aka samu da laifin yi wa wata 'yar shekaru goma sha hudu fyaɗe a Maiduguri. Ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu ya haɗa mana akan wannan batu. Wannan kotun soja na musamman din daga shugabancin Major General Yakubu Auta da ake kira President of the Court ta yanke hukuncin tsoron sojan saman da ake kira Flight Lieutenant Matis Inwaram wanda kuma dan asalin jihar Imo ne don yin lalata da yarinyar nan 'yar shekaru goma sha hudu. da kuma ta kasance 'yar gujin hijira ta tabto daga garin marte da kuma suke samun mafaka a garin maiduguri tare da iyayenta a sansanonin 'yan gudun hijirar nan da ake kira bakasi camp kuma sun je neman itatuwan da za su hura wuta ne tare da 'yan uwanta a dan baya bayan gari inda wannan jami'in sojan ya gansu ya kuma nemi dukkanin su kwanta daga bisani ya tsame wannan yarinya ya kuma shiga da cikin daji ya kuma yi mata fyaɗe yayin da wasu sojoji yan uwansa suka ba da shaidan akuwar hakan yayin da kuma asibitin da ake kira international rescue suka tabbatar da cewa fyaɗe aka yi mata an dai haifi fulani lieutenant umar ramne a 1980 ya kuma yi aikin soja a wurare daban-daban kafin daga bisani a turo shi zuwa garin maiduguri inda ya kasance shugaba da ke kulawa da wannan yanki da ake kira dalwa prior to the incident. It is by that precisely on 29 September 2018 ɗaya daga cikin jami'an wannan kotu da ake kira kaftin aminu mai ruwa kenan ya karanta irin laifukan da aka zargi wannan jami'in sojan da shi da kuma har ta kai ga yanke masa wannan hukunci kamar yadda shugaban kotun da ake kira president of the court major general yakubu auta ke karanta masa kamar haka count one dismiss from the armed forces Reduction in rank from flying lieutenant to flying officer. ya ce wannan kotun soja na musamman ta yanke ma kai mati sun ran hukuncin kora daga aikin soja har yanzu kuma an rage maka mukami daga matsayinka na flying lieutenant zuwa flying officer kuma kaddamar da wannan hukunci sai ya samu amincewa wanyan jami'an sojan koli kamar da kunnin shari'a ta nadar wannan jami'in sojan dai ya bayyana ne cikin kayan sarki da kuma ke zo na girgiza kai nuna alamun nadama yayin da ake yanke masa wannan hukunci a gaban wannan kotun soja na musamman da hada da manyan janarorin sojan guda uku hada da shi kansa shugaban wannan kotun na kuma tuntubi shugaban gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno da ake kira ambasado ahmed shehu ko ya suka ji da wannan hukuncin da aka yanke wa wannan jami'in sojan mun yaba ma sojojin najeriya because wannan ya nuna mana cewa akwai adalci ya nuna mana cewa duk girman ka baka fi karfin doka ba a da yawa dai daga baya irin wayan abun ya faru zaka ga an yi rufa rufa amma wannan karon gaskiya dole mu jinjina ma ainihin manyan sojojin domin sun tabbata cewa wannan abin da ya yi din aika aikan ya samu hukuncin da ya dace da shi kuma wannan zai zama wasiha ma sauran akan cewa ba dan kana da amana hannunka zaka ci zarafin mutane ba mutane haka ma mutane masu rauni kamar su masu gudun hijira tukunna wani ya yi shi ya tafi lafiya din nan bai yi ba amma mun ji daɗin yadda abin ya faru kamar a kungiyance kun taba jin wannan labarin wannan korafi na wannan yarinyar ne ko kuma sai lokacin da suka yanke wannan hukunci gwaji ha mu ainihin irin wannan abin ya faru ma mu ake tuntuba the same thing wanda ya faru lokacin abakasi ma mu aka tuntuba ita ainihin director mu mai kula da irin wannan harkokin har ni na bata dama akan ta bi mana case din yawanci abubuwan nan da har da bakin mu muke tafiya kuma mu bi kuma abin da na so na yi amfani da wannan dama in gaya mutane cewa shirin mu din shi yake kawo matsalan nan in ka ga duka inda ake cin zarafin mutane ko mace ne ko namiji ne duk wanda yake abin in ba a cikin doka ba ne akwai hanyoyi da yawan da za ka faɗa akwai abin da ake kira whistleblowing za ka uh, uh, ɓoye identitin ka za ka yi fita ka gaya jama'a cewa ga abin da na gani in ka mana reporting mu kuma mun san hanyar da ya dace din kuma da manyan su wanda za mu je mu ɗauki hanya domin mu ga cewa an bi an bi wannan hakkin mutum an kwato mar kai ne shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Borno kamar akwai irin waɗannan cases da kuke samu ne haka kungiyance a ah, man da kai suna da yawa fa irin wannan amma ba dole bane sai soja da sauransu a ciki dai duk a cikin jama'a ba za a rafasa garba da gurbi ba a kowane aiki kabin da dai kokarin da muke da shawarin da muke ba shine kar a yi creating hanyar da mutum zai samu ya yi abun ba kamar yanzu yan gudun hijira ne ka bar su daga jeji daga su yan mata daga su sai mai tsaro ka san abin da zai faru Allah ne ya sani so muna kokari dama kar ai creating irin wayan abubuwan abin da muke kira wanda protection din ainihin masu rauni kenan a in a cikin wajen kwanciyar su ne ya kamata akwai wuta in wajen toilet din su ne ya kamata a kai ce na maza daban na mata daban to ainihin abubuwan da yake encouraging a yi wannan abin aka yi takalin din shi abin zaka gani yiwuwan shi ma zai zo ya ragu a cikin al'umma barista jimai usman dai ita ce shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na jihar borno da ake kira human rights commission hukuncin yadda aka yi shi sun yi shi bisa doka kuma shi ma yana da loyan shi su ma suna da ita wanda suka kai sa kara din su ma suna ne kuma shi rundunar nigerian air force ya mm. nuna kan cewa su ma'aikata masu discipline ne da suke ɗauka aikinsu ba wasa a ciki mutanen da suka yi laifi za su hukunta su a yadda bisa dokan su ya shirya shi da dokan kasa ya shirya kuma zai nuna horo ne ga waɗansu sun da suke aiki su sa kai bisa aikin su su yi abin da ya kamata su yi shi kar su tsalake dokan da ya kamata kafin a je kamar kotu wannan kara kamar ya zo wurin ku wannan koke na yi wa wannan yarinya fyaɗe gaskiya bai zo wajen mu ba eh. wasu ne suka shigar da kara wasu ne suka shigar da kara eh. kamar amma ku kuna samun irin wannan kara musamman abin da ya shafi kananan mata hakan nan da tsakaninsu da jami'an tsaro? Eh, muna samun kara duk abin da ya shafi hakkin bil'adama a nan Borno State muna ɗaukawa. kuma muna bin sawo to yayin da akwai organization daya biyu a ciki sai mu zuba mu ga me organization din za su yi in sun yi sun yi shi yanda ya bisa yanda ya kamata to shi kenan ba ba mu kuma za mu shigo da kafanni mu na human rights mu ga cewa an yi abin da ya dace an yi komai bisa dokan da ya kamata sai dai wata gidauniya da ake kira Kaltun Foundation da ke cikin garin Maiduguri ita ma wannan gidauniyar fitar da wani zargi da suke kan wasu malaman makarantun gaba da sakandare na kokarin cin sasawa ɗalibansu wajen don yin lalata da su da kuma tuntubi shugaban wannan gidauniya da ake kira kaltun muhammad rabiu ko ya gaskiyan wannan batu yake ga dai abin da take cewa mun so soma bincike daga 12 ga watan january zuwa 12 ga watan um, february binciken da muka yi ya nuna mana makarantu kusan 40 makarantu 40 a cikin bangaren a uh, local government eh, lga jere yauwa jere mmc da munguno makarantu arba'in ne suke fuskantar matsaloli ta bangaren cin zarafin mata ta bangaren sgbb kenan hmm. tare da higher institutions guda uku yadda binciken ta nuna shine a um, makarantun ta gwamnati an fi mun fi binciken ta nuna ta fi yawa ta fi yawa sosai shine wajen cin zarafin mata eh. kamar mata nawa ne kuka samu a cewa an ci zarafin su a irin waɗannan makarantu musamman malamai kamar da kuka zargin ba zan so in faɗi adadi ba hmm. suna da yawa ba laifi domin muna da masu bincike ta ciki cikin makarantu muna da masu bincike ta waje da cikin malaman gaba ɗaya akwai su wannan man eh, ɗalibai shi shafi yan gudun hijira ne tunda yawanci kin ambato kaman garuruwan ma da akwai yan gudun hijira kaman manguno da kika ambato yan gudun hijira ne a waɗannan makarantu nasu kamar yan gudun hijira ne abin ya shafa kuma hadda yan gari a hadda yan gari gaba ɗaya ai dalibi kam gaba ɗaya ne dalibai gaba ɗaya kuma dukansu suna cikin wannan birnin maiduguri ne eh a cikin lgs ɗin da na faɗan nan jere da mungunu da um, da mmc kamar wani mataki uh, ita gidan ku take ɗauka na ganin cewa an rage irin waɗannan cin zarafin mata da suka zo neman ilimi ganin cewa gidan ku tana ma fafutuka wajen yada ilimi na addini da kuma ilimin zamani da ma zaman lafiya fafutukan da muke yi shine ba mu kadai ba a suna kaltun foundation for peace kadai tare da british council uh, Um, da european union da kuma sauran uh, associations matan da muka, muka rena suka tashi tare muke aiki kuma muna ƙoƙarin mu ga mun yi aiki a kai gadan-gadan. Wannan batu na toye haikin bil'adama musamman ma dai ƙananan mata na ƙoƙarin zama warewan dare musamman ma tsakanin hukumomi da aka ɗaura alhakin kulawa da waɗannan kananan mata kama daga sansanonin 'yan gudun hijira makarantu har zuwa ma cikin garuruwa. da kuma hakan ke nuna bukatar neman agajin gaggawa na jan kawo doki ga irin waɗannan mata da yara da akan toyewa haki. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin bibiya kan waɗannan batutuwa. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Haruna Dauda biyu da kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.